الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وجعل الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي وصية الله للأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله عباد الله حديثنا اليوم عن حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث يحمل بين طياته حكمة بالغة وتربية عميقة إنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد وقال الإمام الترمذي حديث صحيح أيها المؤمنون الكيس هو الاخر الفضيل من يستعمل عقله فيما ينفعه دان نفسه نفسه أي حاسبها وذمها وقيدها عن المعاصي وعمل لما بعد الموت أي جعل حياته مزرعة للآخرة فيكثر من الطاعات ويتجنب المعاصي ويتذكر المسير والرحيل أما العاجز عباد الله فهو الذي أطلق لنفسه العنان يتبع شهواته ويهمل أوامر الله ثم يتمنى على الله الأماني الكاذبة فيقول الله والله غفور رحيم ولكنه لا يعمل أين العقل أين الإيمان والله غفور نعم ولكنه شديد العقاب ولا يغفر إلا لمن تاب وأناب إلى الله قال تعالى نبي عبادي أن أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فحاسبوا أنفسكم عباد الله قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن أيها الأحبة في الله مما يعين المسلم أن يكون من الكيسين الذين دانوا أنفسهم أولا التوبة الصادقة ثم الاستعداد للموت ثم صحبة الصالحين ثم تذكر القبر والآخرة ثم الأخير المراجعة اليومية للنفس بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala wa sallam ayuhal ahibbatu fillah fattaqullaha ibadallah mimma yu'inu almuslima an yakuna min alkayyisin alladhina danu anfusahum ma yali awwalan at-tawbatu as-sadiqah قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوها عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ثانيا الاستئداد للموت عباد الله لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاشر العشرة فقال رجل من الأنصار يا رسول الله من أكيس الناس وأكرم الناس فقال صلى الله عليه وآله وسلم أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استئدادا للموت قبل نزول الموت أولئك هم الأكيس ثالثا عباد الله صحبة الصالحين لقوله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قال صلى الله عليه وآله وسلم لا تساهب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن رابعا تذكر القبر والآخرة لقول النبي زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala. da ya dawo da mu wannan yini da muke ciki yan uwa yau muna sha ɗaya ga watan sha ɗaya zulƙada shekara 1446 wanda yau ne tara ga watan biyar shekara ta 2025 yan uwa masu girma wannan hadisi yana tunatar da mu dangane da kamar yadda ya tabbata cewa annabi Muhammad ya faɗa alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa manna ala ma'ana mai hankali mai tunani shine wanda yake bin tunaninsa bi ta ma'ana wanda bai daukan duniya ya sanya sa a gaba shine burinsa shine kullun tunaninsa a'a kullun yana ma rayuwarsa lissafi kuma yana auna me zai iya faruwa da shi yana tattalin lahira wannan hadisi al-imam tirmidhi yana ruwaitowa ibnu majah yana ruwaitowa imam ahmad yana ruwaitowa amma hadisi yana da shaida a wurin tirmidhi hadisi wanda ake kafa hujja da shi amma wasu malamai irin su albani suna ganin hadisi na da rauni wallahu alam yan uwa masu girma mai hankali shine wanda ya sanya Allah a gaba yana tunanin me zai faru da shi amma mara hankali shine wanda zai barna in kai masa magana sai ce Allah mai gafara ne amma ya manta cewa Allah mai gafara ne kuma Allah mai azaba ne Allah yana yin gafara da wanda ya bisa Allah yana yin azaba ga wanda ya a masa ƴan uwa masu girma mai hankali shine wanda ya tattalin lahiransa na ɗaya akwai tuba na gaskiya ka tuba zuwa ga Allah abu na biyu kamar yadda Abdullahi dan Umar ya faɗa ya zo wajen manzon Allah tare da mutane goma sai wani mutum yake ce ya rasulullah wane ne fi kowa hankali a cikin mutane sai manzon Allah ya ce wanda yake yawan tuna mutuwa waye a cikin mu kullun tunaninsa zai sanya ya tuna cewa fa gobe zai iya barin duniya da yau mu ba ma sa wannan tunanin idan da muna sa wannan tunanin ba za mu yi haɗama ba ba za mu yi zalunci ba ba za mu yi rashin gaskiya ba ba za mu yi keta ba to dan uwa ka dinga tuna mutuwa ka dinga tuna mutuwa ka tattali kafin mutuwan ya zo maka sannan kuma akwai kuma mai su bata salihin zama da mutanen kirki yan uwa masu girma ka dinga zaɓen mutanen kirki su ne abokananka ubangiji yake faɗa a ƙur'ani ke cewa masoya juna ran lahira za su zamanto suna hannun riga ma'ana daban-daban saboda mai sai waɗanda suka yi gina soyayya domin Allah ke sa Allah ke cewa a rayuwanka kai musulmi kar karkai aboki sai da mutumin kirki la sahib illa mu'minan karka yi aboki sai da mutumin kirki amma in kai aboki da tsinan ne to in baka bai da hankali ba a tsaya za ka kare zai jawo damuwa kuma ce da hannunka a ciki manzala ya ce kar ma ka bari wani ringa kazar-kazar wurin neman abincinka da abin da za ka ci wala sai mai tsoron Allah don ba zai dora kakan kuskuri ba bai sanya aka zo kana da na sani sannan ɗan uwa masu girma mu dunga mai akwai tazakkurul kabar wal akhirah tuna kabari masu kwanciya a kabari irin ka ne mai kudi ya mutu mai mulki ya mutu profeso ya mutu dokta ya mutu wane ne wane ne ya mutu mai digiri ɗaya ya mutu mai biyu mai uku mai ɗari ma ya mutu kai fa yanzu kake yi ko yanzu ka shiga matsayin wani matsayi sai kana jin kai wani wane ne kana bata maka kanka lokacin dan uwa ko abokananka ko mutanenka ba kowa bane ran da ka mutu su ne kuma gatanka da yawan mu ido muna rufewa in mun samu wani matsayi a ofis sai ga kana ma mutane kallon banza yanzu ma an waye gari shugabanni ko salama ba su amsawa wani ka shiga ofis sai ma kallon banza zai kalli rigan ka kai ma waye tukuna kana da kudi a kai za a samu za a amfana da kai wani ka kira waya ba zai lauka ba saboda kai kana bata masa lokaci ne amma za a amfana da kai dan uwa kana bata ma kanka lokaci ne kana tuna mutuwa anai muhammad yake cewa ku dinga ziyarar kabari tana tunatar da ku lahira to ma yanzu an yi mutuwa wani sai kashe wayansa kar a gaya masa ai makwacin shi ya rasu sai dare zai dawo gida jayya ai ba gari karya ke yi ya gani a facebook ya gani an yi text message ya gani ya yi kama bai gani ba yan uwa masu girma mai hankali shine wanda yake tuna mutuwa yake yin aiki don gobensa Gobensa sa yaushe gobe kiyama Allah yake cewa ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lagadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malu ya ku masu imani Allah yake ku ji tsoron sa kai tattali dan gobenka wal tanzur nafsun ma qaddamat lagadin rai ta auna ta gani mai ta shirya na gobe mai ka shirya yau ka gama exam kana murna ka gama digiri ka gama master ka gama phd yau promotion ya fito kana alfahari ka zama professor ai za ka yi kaza bari in zama hod zan yi kaza bari in zama dean zan yi kaza bari in zama vice chancellor bari in zama wannan hayaniya ne a nan ake samun ta ka shirya ka gyara tsakaninka da Allah ko ta ne a zuciyan kake tattali za ka yi wa mutane to wa'annan jama'a su ne gatanka kana mutuwa duk wani arne da ka sa shi a gaba ya mutuncin dan uwanka musulmi kana bata ma lokaci ne kana mutuwa zai ce wancan katon iskan ya mutu ko kana bukatar addu'arsa ne shi yasa yau kuskuren da yake faruwa zamu ji hankalinku mu ga mu gaskiya ko ku so ko kar Allah ya sa ku zamu ga muku ku daidaita al'amurinku da yan uwan ana wayan gari kuna gani wani matsayi da wani ya samu in ya mutu da yawa arna sai tsaya ta hunga ba a wurin me a wurin sallarsa wai gata kenan kaga abin da ka jawo fa yake bin gaba har ne ya tsaya maka sallan gawa amma tir tir ka ji mu'amala da yawanka musulmai dole su cika wuri su zo su yi signing don a gansu gobe ana raba mukamai a gansu duk wani musulmin da yake da matsayi gata su ne musulmai na ga mu gaskiya kana tuna mutuwa ka san ma Allah an ga maka ana wasa da Allah ne ana wasa da ne Muhammad yan uwa masu girma ka rika tuba ka tuba nemi abokanan kirki abokanan kirki ka rika tuna mutuwa ka dinga auna rayuwanka sannan ka dinga muraja'a da ranka muraja'a kana bitan menene tabbas ka gobe ba ka mutu ka zama iska a lokacin kake bukatan al'ummanka a maka addu'a a kwato ka daga barna za a kan kamar ka maka addu'a amma ka gina rayuwanka a kan shirme da girman kan tsiya da kin daukan shawara da kin son Allah da kin neman mutane kike su kusa da kai ubangiji subhanahu wataala ya samu dace Allah ya yafe mana zunubanmu Allah ya gafarta mana Allah ya samu gyara ɗaliban mu so gama exam Allah ya sanya musu albarka Allah ya gyara su waɗanda suke kai suke shirin farawa 'yan fata dinmu muna musu addu'a don mu ne gaba ɗaya su ma Allah ya taimake su malumanmu Allah ya gyara zukatansu Allah ya taimake su ya karfa zukatanmu wannan jami'a ta mu Allah ya sanya mata albarka duk mai neman da shari a jami'an Allah ka tarwatsa al'abarinsa. in mai gyara ne Allah ka gyara in ba mai gyara kowa ya shi Allah ka wargaza shi umu ila salatukum yarhamukumullah